يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the fourth day of Ramadan, year 1437 uh, is after the hijrah of our blessed Prophet, which is equivalent to the 9th of June 2016. Uh, we are still uh, reciting the chapter of the livestock. We are on verse 116. Allah here

to musulunci shi ne imani da Allah da manzannin shi duka na karshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana so kai kalmar shahada ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to kana ba da shi da Muhammad da shi ne me ya ka eh sunan ka to suna kake sunan musulunci a sunan kake to masha Allah na da وأنا بضع اثنين وينكدح أكثرهم في الأرض يدلوك على سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخلصون But if you the wishes or commands of most of the people on earth, most, they will surely lead you to astray because they don't do anything except think. They conjure. All they do is they think without having clear cut knowledge on, on things so by conjecture, they come to conclusion, وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ They are only guessing. and all they are fears is death. So if your behavior is to listen to most of people on earth, they will lead you astray. This is a very important verse on which a lot of Muslim scholars used to recite this verse to show the fallacy of the new democratic system. Because it's a system in which the majority carries the vote. And since Allah is telling us the majority of people are astray, so it means if you subject power to the majority of people, then the whole government or whatever it is will go astray because this is more. Now this observation by scholars is very valuable. That's why we as Muslims that have to adopt the democratic system of governance because of factors. One, the failure of our own government or our own kind of government. We fail. So we have the option. The option left now is either monarchy or military dictatorship or democratic system of government whereby people are given chance to select. Out of these three systems, the one closer and more partnership to the situation of Muslims the world over today now is a democratic system. Despite its setbacks. Because in a democratic system, if the majority carries the vote, the minority can still influence, can still make their voice be heard the minority. Because when there are two contenders vying for a position of leadership, the minority has a block when they vote. They can influence who can become the leader. And in such, they come into agreement with the leader that we will vote you on the condition that you protect our rights. In that case, they can have their rights with that is guaranteed. But in a military dictatorship, it is the God that speaks. So whatever the leader wants is what he goes. In monarchy, whatever the king wants is what he goes. And when he dies his stop the same will continue with the administration. So it's no option we have no option. The better option is the democratic system. It's a better. We are not saying it is the solution. It's never a solution. But it's a better substitute. If you cannot perform ablution with the water, you perform tayammum with the sand. Tayammum is constant. There is no water for ablution. So when there is choice between many kinds of evils, it is the law of Islam that choose the lesser of all evils. If you have chance to eat a horse, a donkey, and a pig, as a Muslim you eat the horse, then the donkey, then the pig. If as a Muslim you have chance to either follow democratic system of government or follow military dictatorship or follow monarchy, you follow military, you follow the uh, what you call democratic, then followed maybe by the military, then by the monarchy. Why? Because the military, as they follow the gun, some people can come and push them away with the gun. But the monarchy, he dies and his son comes in and his grandson comes in and you will totally subjugated to one particular family for the rest of your life. And they don't necessarily mean they will stick to the Sharia. So we agree this ayah is categorical that we should be very careful about the democratic system of government. But because of this ayah, which even those who develop democracy, especially America or the British parliamentary system, they are conscious that the majority of their own people are what we call ignorant people. They know. And truly today in America, it's not the general population that elects the president. There's an electoral college electoral college, representatives of the intelligent people. They are the ones that elect the president. So how does this general election is to make people feel happy that they are electing somebody. But actually it's not their vote that votes the president in America. In UK, you elect members, they vote the parliament and the parliament elect the prime minister. So in the two cases of democracy the general population does not participate in selecting a leader. In Nigeria, it is the same thing. What we have, we have a political class, which in Islam can be equivalent to Ahlul Halli wal The political class will choose between among themselves whom they feel is most suitable for an election. So those who select the president, in Nigeria, is not actually directly the people. It is the political class. Because if the political class didn't present him, how can he win? why all the system is to avoid what this was is saying that if you follow the worship of people like that, then they will surely lead you astray. Because people only conjure and people only get to whatever they do. So this is one of the verses that deals with the sociology of human life, telling us directly we should be careful of people, we should be careful of masses. We don't follow what we want, but we should do what is right. Uh, this is very important for the government to know that, and it's also very important for the ruling class to know that. If you follow the wish of the people, they may lead you astray. What you do is to look at what is right and convince people. There are many political ways of convincing people. But especially in Nigeria where we have a very good population that listens. a very good population that is very patient. So Nigerian leaders should look into what is good for the people and do it right. May Allah assist us and show us the way out of all our predicaments. Ameen. Ameen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yau hudu ga watan Ramadan shekara dubu daya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ke tara ga watan zuwa shekara dubu biyu sha shida to yau Allah ya ce muna wa in tuta akthar man fil ardi yudilluka an sabili ma in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun cewa in kai mafi yawan man fil ardi wanda suke cikin kasa wato mutane أي الكفار الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمقصود غيره wannan ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake nufi shi wato in kai wa mafi yawan mutane a duniya a'a yudin nufa sabilillah za su fatar da kai daga hanyar Allah addini shi daga addinin shi wa ma wa in ko ma yattabi'una illa dhann wato su ba su kasance suna bin wani abu ba sai zato في مجالبتهم لك فيما تدعوهم إليه من الدين مثل مجالبته في أمر ميتة إذ قالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أقول كبيرتي za su kasance da Allah da hanyar Allah ba rufi bauta suke yi kamar lokacin da suke masa jayayya tana kiran zuwa ga addini ko kuma suna maka jayayya a cikin al'amarin addini kamar jidalin da suka yi maka fi amrin maita cewa musu in ba da suka ce ba ka taɓa Allah a haƙƙo a tafiye ai shi musu Allah ne ya kashe shi to tun da Allah abinda Allah ya kashe ya fi cancanta a ce akan abinda mutum ya sa wuƙa yanka tun da yankan Allah na daidai da kifa ya kashe mutum in wannan jidali ne dai kawai وإن وبعض مما يحدثون يقدرون بالتسليم في ذلك بعض اللي سوى كوي سيدي تسمع قدر ما فعل أول كل اللي سوى يجيبها ولا جدالي ne. to shi na ga mu Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bi mafi yawa cikin duniya za su bata kage daga Allah shi yasa ba abin ba abin son zuciyar mutane abin da ake yi ana bin abin da aka ga yayi daidai sai kuma a yi wa mutane a yi musu lallashi amma in ka ce ka bi yadda suke to za a halaka sun ga turawa wayo gare su sun san cewa ba su suka kawo mulkin demokuraɗiyya ba ko da yake musulunci yake a yi zaɓe to ko musuluncin da yake a yi zaɓe ba wai kawai haka mutane za su zaɓi mutum ba a akwai ahlul halli wal aqd manyan gari za su taru su ce wane wane ya fi cancanta da shugabanci kamar yadda Umar radiyallahu anhu ya zaɓi sahabban guda shida ya ce wayannan kowane a cikin su sun cancanta su zama shugaba ko ku je ku zaɓa manyan gari su suke cewa wane ya dace wane ya dace ana duba wanda ya dace sannan mutane su ba ma. kuma ko a musulunci ba kai tsaye bane jama'a wanda kawai suke so sai an kuma naɗa shi daga cikin manya-manya masu hankalin ƙasa sun naɗa shi sun tantance shi to haka kuma a amerika ba ana yakin zaɓen da muka haɗi ba ko ba jama'a ne ke zaɓen president ba abin da ke zaɓen shi suna shi ne wannan ahmad halwala a kowace jiha akwai wayansu manya-manyan mutane da aka zaɓa su ne za su yi kuri'a in kuri'a su ta kai wani yawa a ta ke kasu da zaɓe ko da jama'a ba su zaɓe ka ba amma ne yasa aka bar jama'an suke wannan zaɓe domin su ji daɗi zuwa zuwa zaɓen kawai su ne abu kyaro to jama'a ku yi kura da kuɗi rayuwa ke mutu to in ba yi muku ba abubuwa ba ku shi ba a ce kowa rai su ta yi haka suke amerika ingila su kuma yadda suke maganin jama'a su shi ne da aka zaɓa suka shiga majalis su ne za su zaɓi a cikin majalis da za su zaɓi prime minister saboda haka kaga za ka yi zama prime minister sai kana da goyon bayan ka, su banka su zaɓe ka sannan ka shigo masu hankali ce ka dace sannan zaɓe ka don ba haka ba mulki zai salwanta wa in tuta ne lafiya bin kawo sabilillah wannan a siyasacce duniya kenan to ana addini ma haka in an yi mafi yawan mutane a za su fatar da mutum daga hanyar Allah za su karkace mutane saboda haka dole ta samu masu tunani masu zurfi ahalin hannun wal aqli kuma su ne ke kusa da shugabanni to wallahi musulman da muke da ita a cikin mulkin kasar nan ba wai za ka fara ba tuntuni in ba mun ce kusa daurawa da yake da tije ne ko wasu da rauna su su suka san mutanen da za su zauna su shawara da su amma tun lokacin da aka kaɗe su to zai ya kashe mana su to duk wanda suke zuwa suna nisantar da mutanen hankali sai fa ake samu rashin nasara bayan rashin nasara wani domin wayannan ahlul halli wal su ke tafiyar da mulkin kasa su ga wa shugaba ga abin da ya kamata a yi ga abin da bai kamata a yi ba to matukan babu su to an shiga rudani sai a duba duba jama'a in an yi kaza jama'a za su yi hushi eh za su yi hushi to kada a yi in an yi kaza jama'a za su yi daɗi eh za su ji to a yi to kun ga kenan ɗauki hanyar ne hanyar bata wannan aya tana da muhimmanci masu maganar sukan demokrasi da ita suke amfani su ce a ai Allah ce an bi mafi yawa an za a ɓace a kan hanya saboda haka demokrasi ba daidai ba ne yasa nake kawo shi yana da muhimmanci domin bayan nan ayoyi ne yara suka tashi suna yaƙin mu yanzu haka cewa mun bi hanyar kafirai sun ce suna so su kafa daular musulunci ne na hanyar demokrati wata abin ba haka yake ba ita kafa daular musulunci abu buwa suke hana kafuwanta na ɗaya mu ɗin ne mu musulmai mu musulmai da kanmu muka lalata ta lalata ta ta ita daular musulunci domin abubuwa da suka shiga kabilanci ya shiga har daga karshe kan wannan a tatar ko ya ce nan ba da fatan kama suka yi zaɓi da ita domin lalacewa da fasadi abubuwan da kuma yake ya ta dawo khalifa na duniya gaba daya nassi nassi nassi nassi na abubuwa manzon Allah wanda suka fi inganci cewa musuluncin nan zai zo dai ya koma ya tsaya cikin madina da makka kamar yadda hasibi ya kare yawo yake dawo shi ne rame shi haka musulunci in ya kare yaduwa kuma zai dawo ya tsuke ya koma maka da madina النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة Allah, Allah, يقال الله الله الله في annaba duniya. تقول أن ما دنيا لا يكفي دنيا ما تيجي بعد kowane malami na kowane zamani yana duba abin da ya kamata ya gyara domin fasadi ya shiga ko komai zaharar fasadu fil barri wal ba'd bima kasabat aydin nas komai ya shiga fasadi to cikin wannan fasadin mai yawa abin da malaman addini na kowane zamani suke yi me ya kamata mu gyara domin wanda yake fasadi shi ne corruption ba hausa yana da komai ya shiga addini aqida ya shiga ibada ya shiga halayen mutane fasikanci ya shiga kuma yadda ake mulki zalunci ko haka ba da cin dukiyar jama'a ya shiga komai to kowane mutane zamani malaman zamani za su ce ga abin da ya kamata ku kula da shi me yasa wannan darasi ya da maki ya shek san jira ga tana gyara zama yana da mahimmanci wannan darasi kullum barna ta yawa ta yawa ta yawa za ka yi kokarin ka gyara wata to yadda abin yake musulunci da ya zo ya samu duniya cikin barna cikin bauta cikin abubuwa da yawa mutane na shan giya ku sani fa har madina akwai sahaban da ke shan giya fa har madina da musulunci ya zo sai ya fara gyara abin da ya fara gyara cewa a bar shirki domin waɗannan Na fufukan nan in ka haɗa su za ka ga sun zo sun haɗu da shirki da rashin tsoron Allah shi ke kawo su to me amfanin ka hana shan giya mutane ko ba tsoron Allah mutane na bauta wa latul izza wa manatu salisatul ukhra me amfani an hana shan giya kuma ana yin wannan a'a a daina bauta wa wani Allah sai wannan ya zauna ita kuma giya a hankali a hankali ana koya mutane ku barta ku barta a ku kubarta fashe ta ne da caca da abubuwa masu wahala to haka musulunci ya zo da tsari na gyara maganan kuɗi Allah ya sa a zuciyar mutum zina linnaka hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al zahabi wal fidda ko wannan ana haifo mutum da shi ne in ka ga yaron ka ni ka hannu ya ce ba ni naira da shi aka haifo shi <laughs> son kuɗi da son dukiya haka aka yi ɗan adam da musulunci ya zo Allah ya ga kuma ya fi sani isa alaihi salam da ya zo hawariyin ba su iya haɗuwa da shi a yaƙi romawa yahudawa suka yi lalle sai da tsayar da wannan manzanci to annabin ƙarshe ya zo Allah ya alkawalin sai ya kai shi duk ƙarshen duniya amma da me lokacin duniyar in baka da takobi to baka da magana ga romawa ga farisawa faɗa ake na takobi to kuma musulunci na so ya yi rundunar rundunar da za ta yaƙi wayannan manya-manyan ƙasashe abin da ya yi shi ne son da mutane ke yi na dukiya wanda Allah shi da yi mu ya san mu haka sai ya amfani da shi ya mai da shi doki musulmai suka hau son dukiya aka mai da shi doki aka hau don jihadi amma a kira mutane zuwa ga zuwa ga Allah shi yasa ganimar da Allah ya haramta ma dukkan annabawa da aka zo annabin ƙarshe sai aka ce an halatta ta domin da an ce kuma an haramta ganima a tara a kone ko ba za a yi ba wayanda za su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan kaɗan ne domin wa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wani ganima yake so in ba ita ba zai je ba sai Allah ce hillat lil ghanam aka aka miki saboda haka yawan sojan rundunar da za su yi ma Allah yaki ba su karu ba amma me suka je yin nema ba komai su samu duniya me neman lahira zai same ta abin da nake nuna muku nan da kwaɗaitar da mutane da dukiya ake yi shi yasa zakkar da mutum ya yi gumi ya bayar sai a ce fashe kolo qulubuhum wani katon mutum ne ana tsoron sharrin shi a ɗauko dukiyar mutane a bashi shiru annabi sallallahu alaihi wasallam zai tara mutum ɗaya ya bashi raƙumma ɗari domin ya shuru. amma me makasudin abu litakuna kalimatullahi hiya al-ulya domin annabi yana da hadafi wurin neman hadafin nan kuɗi an mai da shi doki wanda ake hawa ana jihadi da shi kun ga kenan in kuna son ku gyara addini in kuna son ku taimaka kalmar Allah ta zama sama sai kun yi amfani da wannan kuɗi kun gane saboda ka. abin da zai sha wahala corruption na kuɗi ne zai sha wahala corruption na kuɗi in kuma za a yaƙi corruption na kuɗi ne a hana mutane satan kuɗi a hana mutane ɗiban kuɗi a hana kaza a hana kaza to abin da za a yi hasara kuma shine addini da aƙida eh domin me cikin masu cin kudin nan ba musulmi akwai musulmi ko cikin wanda ba sa ci kuma akwai wanda ba musulmai ba saboda ka wa'anda ba sa ci ne musulman su da wanda ba musulman ba za su haɗu su ce bari mu yaƙi masu ci saboda ka yaƙin masu ci ne da marasa ci ba yaƙin masu imani da marasa imani ba ne ina fata kun fahimta ina gaya muku haka ne domin ina so in nuna muna hanyar da za mu fita daga cikin bala'in da muke ciki ba don wani mutum ba ko don gwamnati ko wani abu wallahi ba don haka ba don mu mu fita daga cikin bala'in da muke ciki a yanzu Allah ya fitar da mu to sai aiko mana littafi kai tunani yace in ka bi mafi yawan abin da mutane suke so za ka ɓace daga hanyar Allah su abin da talakawa suke so yanzu a ƙasar nan ba abu abu da bi ɗaya wa'annan da suka sassace kuɗin gwamnati a ji su a matse, a tattace su a kullum su ko ba shi bane ko ba shi talaka ke so ba to in an ce a yi haka wanda zai fara wahala shine talaka wanda zai fara wahala shine wa talaka za ku ji domin ku ne kuke nuna haka domin ku ne kuke faɗan haka saboda haka shugabanku in ya hau ba zai iya cewa ba zai yi ba domin za ku fara zakin shi A ah, shi ma ya fara shi ne alhali in har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya aiko shi ya ki kafurai a nan sai ya gafa dole in bar wa'ansu su ci dole in ba wa'ansu su ci domin ja hankalin su mu tabbatar da musulunci ku fahimci abu amma da ce zai yaƙi cin ne wurin bayarwa ma har wani mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin khawarij ya ga manzo ya ba wa su dukiya ba a bashi ba ya ce wannan rabon nan ba Allah ake nufi da shi ba ya haka annabi ya ce ina kokarin wa'alifi qulubahum ina so zukatan su ta karkata ne shi wannan bai dame shi ba wato yaƙin yaƙin da wayo ake yin shi na ɗaya abin da ke hana sata abu biyu ne tsoron Allah ga mai tsoron Allah da kuma tsarin gwamnatin da ke hana asata Amerika da Ingila ba wai waliyai ba ne amma ba mai cin kwabansu don wanda ya ci kwabansu za a gane na ɗaya ina za ka ga kwaban balle ka ci na biyu in ka ci ina za ka ɓoye babu so tsarin wayon gwamnati da mutane kike hana ci to kun gani sai ku yi hankuri har mu kai wannan marhala in an kai wannan marhala ba mai cin kwaban gwamnati babu shi amma kafin mu kai kan wannan marhala in ya zama ku talaka akwai abin da kuke so ku ji yau an tashi efcc ta kama wane shine dadin ka alhali kai da kanka baka karya kumallo ba baka karya ba sai da kaji na rediyo kaji daɗi to me sa nake wannan magana domin wannan kame-kamen da wannan tone-tone asirin shi ya sa kuma su ma dole su zama wani su fara yaƙi su ma za su fara yaƙi ba za su tsaya domin ita duniyan nan ita ce tasu za su yaƙe ku to wurin yaƙin nan ne sai kowa ya rasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba talauci nake ji muku tsoro ba abinda nake ji muku tsoro a buɗe muku duniya ku yi munafasa a cikinta ta halaka ku kamar yana ta halaka wanda suke gabanin ku munafasa kuke ta duniya domin an tsokarta addini ba shi dame ka ba abin da ya dame ka shine an sace kuɗin to wurin karɓo kuɗin nan nan da ake samun matsala bari mu ba ku misali yanzu yan Naija Delta sai canja shakali suke yi ko ku gani ba wannan ya fito wannan suna ya fito wannan ya fito duka ba wani abu suke ba yaƙi ne suke yi me kuma har zuka su ya ƙara tura su yau din nan turawa suka yi bincike suka ce wannan yaƙin na ja talta isan anti anti anti anti corruption ne anti anti corruption sun ji ana neman shugaban su ko ba neman shi ba to mutane na da iya muyagun makamai ga menene ga menene kuma kai rana tsaye kai kuma ka nuna kai su za ka kama sannan mutane nan muna ma zaune lafiya wata na kawai a suka afta mana suka kashe mana shugabanni kana ji ba za su yi ba Allah ga sama Allah ga mai ta mace Allah ya kawo ne take ji to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka na karshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, muna so ki kalmar shahada ki ce illallah wa rasulullah to kina shaidan ba abun bauta da gaskiya sai Allah Muhammad manzon shi me sunan ki peace salama kenan ko wanda suna kike so ummu umm, salama umm, umm, Allah ya miki albarka kina da miki to Allah ya ba ki miki nazari وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون da kyau mu tsaya kan nan domin shi Kur'ani maganin komai ne mu maganin komai ne cewa in ka bi mafi yawan mutane a duniya za su fatar da kai daga Allah Allah ba abin da suke bi sai zato mu abin da muke cewa fatan baya da kyau kowane iri ne corruption baya da kyau kowane iri ne amma ka bi fitara kamar yadda musulunci ya bi fitara da wayo da hikima da hankali da wayo da hikima da hankali wayo shi ne an tsari yanzu ana me ake kiran shi ana bi eh, kowace ma'aikata ana ganin mutanen da suke nan ana ciccire eh, aljannun mutanen da ke karɓar albashi wani hanya ba wani matsala ba wanda zai bore. amma mutanen da suka kare su suka tara dukiya taɓa su ba maslaha ba ce gare ku talakawan gare mu da kuma shugaban ƙasa shi kanshi na farko shugaban ƙasa ya kamata a mishi nasiha me yasa ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ran da aka nada ka president 29 ga watan mayo shekara 2000 da nawa 15 daga ranar Allah zai fara tambayan ka game da Najeriya Allah ba zai tambaye ka jiya me aka yi ba ba zai tambaye ka ba to dan abin da ke gaban shugaba na adalci da yin kuma tafiya kan gaskiya kada ka bude kuma wani littafin da kai a ranar tashin kiyama ma ba tambayar ka za a yi ba wannan ya faru da sahabbai lokacin da aka shi Umar radiyallahu anhu akwai ɗan shi ba Abdullah ba Ubaidullah sai ya ji labarin kishin kishin an ga wayansu an ga mutane biyu bayi ɗaya ba yahudi ɗaya majusi ɗaya kuma nasara bayan sahabbai wai an gan su suna kuskus haka kusa da baƙe da wanda ya wuce sai daga jin shi sai wani karfe wuka ta faɗi da kuma wukar ce aka kashe umar eh, daren da za a kashe umar an ga bayi uku suna suna mitin wanda ke wucewa da ya gansu suka ji tsoro sai ya ji abu ya faɗi sai ya ga wuka mai kai ji biyu tsaki ake rike ta wato bin da ya soka ya kashe mutum da ita kuma aka ga an kashe umar shi a gwaidullah daga jin wannan labari sai shi o oh, wato an haɗa kai ne aka kashe mun uba sai kawai ya tafi ya biya fiffin lakan wa'annan mutane da aka nada Usman bin Affan cikin bayan akwai bawan Ali bin Abi Talib da Sa'ad bin Abi Waqqas Ali bin Abi Talib yace Usman ayi ma bawa na da dan Umar Ubaidullah sahabai suka ce a ah, a kashe Umar jiya kuma yau mu kashe dan a'a ai Usman an maka mubaya a yanzu ne baka da iko a kisan da aka yi a bayanka sahabai suka yi jima'i shikenan abinda kawai za a bayar shine diya bani umayya suka ce ga diya don su ne ke da mulki suna so a samu zaman ne lafiya sai suka ce ga diya bani umayya mun biya diya baka da iko kai abinda aka ci bayanka daga yanzu ne Allah zai fara tambayan ka har sai ka kai lokacin ka to me yasa zaka bude wa kanka wahala domin kuma in ka fara na biyu ba za ka iya adalci ba mustahil ka iya adalci a ƙasar nan game da cin kuɗin gwamnati sai dai kawai a zalunci wani a da wani wanda bai da karfi domin ƙasar nan tun turawa suke ɗiban arzikinta yadda suke so kuma tana nan cike da arziki kuma yana gaya muku kasan tana nan har yanzu cike da arziki matsala kawai ake samu faɗan da muke yi ne shi yasa arzikin bai gudana kowa ya zo ya ɗiba kowa ya zo ya yayi kowa ya zo ya ɗiba kowa ya zo ya yayi eh ya zo ya kuma kuɗin ya kare wannan kuma babi daban ne saboda haka mu mulkin da aka yi zama lafiya ba jinin wanda aka zubar ya isa ya ce mun gode Allah ya Allah an tun tulaka duk an sake ku to wurin kawo kuɗin kuma za ka zo kara shi ne muke ciki ai shi ne muke ciki yanzu nake son gaya muku ga mutane sai yanzu sun fasa daga neman mutum ɗaya a cikinsu sun fasa hanyar mai bututu masu kuɗi kowa ya jaye kuɗin shi ya riƙe na kallo akwai islamiyya da muka je mace ce ta yi islamiyya masha Allah ta samu nasara a nan anguwa anguwa sanusi an tara manya launcin aka tsara launcin ni an banje an ambaci naira ɗaya ba naira don kowa na tsoron ya ce mai yana da miliyan to ina taimakon yake sannan kuma kamar yadda na gaya muku in ka ce ka matso shi su ma za su ɗauki dubaru hanyoyi da yawa da za su iya ɓata maka gwamnati so a shi abin da ya fi kamata a yi shi ne a jalayi ni gwamnati na ba mai satan kuɗi kuma Allah taimake ka kan wanda ya sata. amma abin da ya faru daɗin nan a manta da shi a kulle wannan babi gaba ɗaya sai a buɗe sabon fefe amma fito da shi abin da zai zo bayan shi sai a zo abin nan da ake nema a hana kun san me yasa Allah zai hana ku domin Allah yana da kishi ba kwa kishin addini na ba kwa kishin shari'ata, amma kuna kishin an kwace kuɗin ku sai Allah ya ce to na hana kuma kuɗin me kishin addini shi da ba domin in mun ce yakin cin kuɗi za mu yi to dole dole mu yi hankuri kuma da addinin musulunci dole ne domin waye musulmi ne malami da fasto krista. da mushriki da kowa su za su haɗu su ce mu ba mu samu ba mu yaƙi wanda suka samu cikin wanda suka samu nan akwai kuma wa musulmai to me koma yaƙin shi yasa nake da wannan shawara wannan na hango shi tuntuni nasiha ce fi sabilillahi ba don wani abu to abin da ya kawo shi nan ko talakawa ku cire a zuciyanku a musguna ma masu kuɗi ku cire a zuciyanku a musguna ma masu kuɗi domin Allah yakan sa wani kan wani domin wani jarabawa da yake kai talaka ne jarabawa ka talauci ce ba wai Allah bai sauka ba wani kuma jarabawa shi ta kuɗi ne ba wai Allah na son shi ba a cire muku wannan kada ku yadda domin abin nan da talakawa ke nunawa shi ke zuga shugabannin suka in ba mu yi haka ba za a ce mu yi fail dama mun zo za mu yakin corruption to amma wurin yakin corruption wani corruption zai ƙara fitowa wani iri shakali daban duk wanda ke kula da abin da ke faruwa Najeriya ya san corruption ya sake ɗaukan wani salo daban kamar a baka kwando ne a ce ka ɗebo ruwa daga rafi an baka aikin banza ko to haka yake so a abin da ya kamata gwamnati ta yi shine ta tsayar da wannan kame-kame mutanen da aka kama a sake su a sake su gaba ɗaya kakaf a kullum babi abin da ya shi ne sun kisar da wannan gwamnati kamar jirgin sama ne ya sauka lafiya ba jinin da aka zubar ya ishe mu mu wannan ya zama muna fansa me yasa nake iya yin wannan magana a nan domin ni na sani akwai lokacin da ake kashe mu ake sa muna bom ake cutar da mu a wannan masallaci mun yi shiru za mu iya fita sa muna bom kuma haka ba da haɗari ba daɗi muke ji ba lokacin da kowa bai iya magana yana tsoron efcc da ko ss din da za ta bi shi ta kama shi domin mun ga kuskuren da ake yi muka tsaya mun muka tsawata a wannan lokaci to wannan sai ƙara ba mu ƙarfin gwiwa in yanzu mun ga wani kuskure to ya kamata ya zama wajibi mu faɗa domin dan a tsira a ci nasara ne abinda muka gane cewa jama'a ne ke hura wutan sai an kama su kamar yadda yanzu nan su zo ne ya ce a kwato kuɗin ba to haka ake duka akwato to wurin akwaton nan ne ake samun matsala wancan shekara na tuna malam nan an yi da kai haka ko har nike ce maka am robots tare mutum a hanya me yake musu sai ba su kudin su rabu da su amma da kuna da convoy na sojoji da yan sanda am zai tsare ka oh wato ƙasa irin abin da muka fito ba irin yanzu lokacin na ake irin wannan abu ba a bari a hankali hankalin mutane ya kwanta ana gyara gwamnati a hankali a hankali to za ku ga komai misalin shi ya dawo amma yadda aka fito rana ta farko aka fara wannan to shi ya kawo manyan hankalin su ya tashi gaba ɗaya saboda haka kuma tunda abun ba na Allah ba ne domin a ɓangaren can in shi musulmi ne a nan a ɓangaren can zai ga fasto in shi kuma kirista ne a nan zai ga a can akwai musulmi ya san wannan yaƙi ba yakin addini ba ne kuma me ya sani sun sani mun sani kuma kun sani kowane ɓangare akwai wanda suka ɗibi kuɗin jihar su ko babu haka ba saboda haka yaƙi ne na munafasa na duniya amma sun samu bawan Allah sun hau bayan shi sun hau bayan shi domin su ci gaba da faɗa an firgita kasuwa kuma kasuwa ita aka ce jaban kasuwa tsoro gare ta in wani akwai wani rashin kwanciyar hankali to ba kuma riba saboda ka ba nasiha kamar wannan in ana so iktisad mai dawo ayi yadda musulunci ya ɗauka wanda yayi ɓarna da an yafe mishi mu fa ki sabon gini ginin nan kuma da rahma a zuciyarmu domin kai in kana da a zuciyarka kai intiqami kake so intiqam ramuwar gayya to haka za ka samu ubangiji kai ma duk wani laifi da kai Allah ta yi intaqin ninka kana son kai ma duk laifin da kai Allah ya maka intiqami to to wannan irin dukiya ita kuma kada mu shiga wannan babin ta domin hankalin mutane bai kai ba shin wannan dukiyar da muka yi dukiyar zakkan salihai ke tambaya shin dukiyar da ganiman mayaka musulmi ce dukiyar fai'i ce wato an yi sulhu tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mu zauna lafiya akan mu raba arzikin ƙasa musulmi duk ya sai'i a shari'ar musulunci sai'i zakka Allah ya raba ta da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zakka Allah ya raba ta da kanshi zanima ma Allah ya raba ta kuma kawai ake ɗauko a ba manzon Allah da fukara duk sauran na menene na mayaka fa dukiya ce wadda aka ce shugaba ka ɗauke su ka yi amfanin maslaha ta ta mutane amma wani irin mutane ya ibita ya ba wanda yake gani maslaha ta mutane saboda ka da kotu shugaban ƙasa yadda Allah ya ba shi ƙarfi da uzuri inda na musulunci ake yi sai mu ce wai yo mu an cuce mu ashe sai ya an cuce mu in su suna yi sun mai da kuɗin fai'i ne su ɗiba su ba wancan su ɗiba su ba wancan su ɗiba su ba wancan amma mu mun zo fa akwai wani ya zo yana min interview ba musulmi ba sai ya ga yadda halayen da suke wuraren da ya abubuwa sai ce kai yi mamaki domin inda kai fasto ne a wurinmu mai irin wannan shahara ɗin wai ai da yanzu jirgin sama kake hawa to daga ina ne yake daga kudin faidi yake da kudin faidi suna ta aiki da shi kuma kusan ubangiji yana da kishi wallahi in ba yahude ya ambaci ubangiji musulmi na jin kunya sai Allah ya taimaki wa in kirista ya ambaci Allah kai musulmi kana jin kunyan Allah sai Allah ya taimaki wa shi yasa ba iya taba su duk corruption da aka ce a Najeriya ba mai iya taba su yanzu nan za su fito su gungumi su ce a'a ko ba su kai ba to so wa ya tashi zero kudin sai ne Allah ya shirya da mu wa yan tuti akthar man fil ard yudilluka an sabilillah wato shawara da muke ba gwamnati don ta ci nasara da wayannan mutane. Allah ne yake faɗa wa in tuti akthara man fil ard yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun in kace zaka bi abinda mutane suke so na duniya wallahi za su batar da kai daga hanyar Allah yanzu abinda suke so su lalata mishi mulkin shi a zuga shi ya kama wancan kama wancan duk yan shekara hudu yana fama da kama wannan kama wancan mu kuma ga yunwa ta kama mu fahimta dole a sake strategy dole a sake garan bawul na yadda za a tafiyar da gwamnati kuma na gaya muku corruption din nan mafi yawan kudin yana america na ingila sun sani man da ake fata najeriya jiragen su ne ke fata saboda haka maganan da ake gaban jaridu daban da abin da ake a waje baya daban saboda haka yana ba shi shawara fi sabilillahi wanda aka kama ya take su da take su domin ne kananan kifaye ne ga manyan manyan shark ba su yi tabuwa to tun da shark ba zai tabu ba dan karamin kifi menene me sai sake shi amma yanzu a kwantar da hankalin kowa a ƙasar nan marasa da masu kuɗin a kwantar a fitar da kuɗi abinda abinda duniya take so yanzu shine a fitar da maƙudan kuɗi a watsa su cikin kasuwa a taimaka ma wato ja a fitar da kuɗi sosai a basu har ya ji ba gwamnati da ka ba ministry of work biliyan gara ka zaɓi manya-manya 'yan kasuwa ka raba wannan kuɗi a hannunsu kun san me yasa Wannan manya-manya 'yan kasuwa tsaya in mutum masala na da jirgin sama ne ya karo jirgin sama ba ma'aikata zai ɗauka ba jirgin kuɗin kuɗi ba zai ƙasa ba to amma in ka ba ministry har yanzu maganan bota ne maganan wurin bota a ita eh, me yake da suna a ita cutar mutane sannan kuma kuɗin bai fitowa yadda yake mata ya fito haka obama ya yi Amerika. kamfanin mota bankuna ya ɗauko manyan-manyan kuɗi ya basu kuma ba wai kyauta ma ya basu ba ku dawo da shi a baka shekara ashirin ka dawo da shi to da gwamnati za ta yi haka da yafi kamfanan mu da suka mutu a ɗauko maƙudan kuɗi a ba su ce an baka shekara ashirin ka dawo da shi masaku da koma ne to wannan fitar da kuɗi da za a yi a watsa shi za ku ga insha Allah bi idnillah kuma ku kalli wani abu hikiman Qur'ani inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal mahram li yaqimu as-salah waj'al ko as'idatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat annabi Ibrahim da ya kai zurriyar shi a wani wuri fako ba komai ba shuka sai ya roki Allah Allah ya saka zukatan mutane ta yinka zuwa da yawa wurin shi shin nan Allah ya kulle boda me Allah ya yi ya bude boda domin zuwan mutane ne za su yinka zuwa da fatauci da dukiya da 'ya'yan itace in kana son arziki ka bude me ka buɗe boda ka kwanta za ka ga arziki ya zo bari ba ku misali da ne ake a kulle boda domin masana'a ta gida ta gyaru wannan duk tsohon tsohon yayi ne yanzu buɗe buɗe ake yi shi yasa in ka lura irin su ƙasa su Dubai su Singapore da wayan da suka buɗe kowa shigo da kaya in ya shi zaka shigo ba dai kuɗin ka bane shigo da shi ba komai mutum da kuɗin shi zai je sayo kaya ya kawo ya sayar kawai abin da ake so in ya zo boda mai ka shigo da shi ba abin lahani ne, ba abin kwaya ba ne ba shi ne kawai za a yi sannan kuma da riba a sa kaɗan caji yanzu an yi haka za ku ga kasunan mu sun cika da dukiya mai kantin ne yake kokari ya ce na rage maka rabi ɗauka ne economy sabo na duniya wanda qur'ani ya zo tabbatar da shi qur'ani shi bai kulle boda ba a bari shinkafa ta shigo mana wai sai ba dole sai ka ci ta Najeriya ba wai ci a duniya an wuce wannan yayi ka buɗe in na Najeriya yana so ya kuɗi ya inganta yana munafasa da ta duniya in ka yi mota kada ka sa ni dole wani ya yi mota a gudu wai zina mota shi me yasa ga motar Japan ina so in kana son a motar ka ka kera ta daidai da Honda ta Japan haka nan haka nan likita in kana so zo asibitin ka ka kware kamar na america amma me yasa ban da lafiya ba zan je america ba ko ban abu to sai ku jama'a shi yasa ke magana a cikin ku sai kun canja zuciyar ku sai ku ga shugabannin sun me sun canja amma matukar suna ji kuna wai ku talakawa a kama su a daure su a mene وإن تطيع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون الحمد لله